Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 27 ga watan Oktoba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Hafsan soji da ya jagoranci juyi mulki a Sudan ya ɗau alwashin mai da kasar kan tafarkin demokuraɗiyya. Rundunar soji a Myanmar na ci gaba da murkushe 'yan ta'adda. kana kasar china na ci gaba da adawa da shigar taiwan cikin majalisar ɗinkin duniya to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna ta ce an fara bincike game da kashe wani magidanci da matarsa da kuma ɗansa da wasu mutane suka yi a garin zangon aya bisa zargin ya taimakawa 'yan bindiga bayan haka za ku ji cewa ma'aikatar haraji a jamhuriyar Nijar ta fara faɗakar da al'umma game da mahimmancin wani sabon tsarin biyan haraji da zai fara aiki shekara mai zuwa. To sai dai wasu 'yan kasuwa sun fara ɗare-ɗare da wannan matakin. mu ba mun ƙi mu biya jangali ba ne ba mun ƙi a ɗauki waɗannan kuɗi na ba gare mu waɗanda aka faɗi bisa ga fatar certificate amma mun yi proposition muka ce tun da suna son kuɗin nan a ɗauke su cikin kwardon kingdom ma'ana duk kayan da mutum ya kawo in na miliyar dubu ka kawo bayan ka biya duwa da duwa a kara maka wa'annan kuɗi a lisa fa baki ɗaya a zuba mu gwamnati mu yarda. shugaban kungiyar 'yan kasuwa sama'ila hatimi mai aya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Janar Abdul Fattah Burhan wanda ya jagoranci juyin mulki da aka yi a Sudan a wannan makon ya sha alwashin mai da kasar ga zababbiyar gwamnati ya fara yin fice ne a shekarar 2019 lokacin da shi da wasu janar-janar na sojoji suka haɓarar da gwamnatin umar albashir da ya dade yana mulkin kasar sakamakon matsin lamba da ɗanban zanga-zanga da aka yi burhan mai shekaru 61 a duniya yana da kawaye masu ƙarfi da suka haɗa da kasashen yankin golf da kuma wani kwamandan rundunar sojojin Sudan da ake tsoro wanda yake jagorantar rundunar mayaka ta musamman wanda ta faɗaɗa daga mayakan janjaweed da suka yi ƙaurin suna wajen cin zarafi da fyaɗe a lokacin rikicin dafor Juyin mulkin na ranar Litinin wata alama ce da ke nuna cewar Burhan ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da wanzar da mulkin soji duk da matsin lamba da ake fuskanta daga cikin gida da waje domin samun mulkin demokaradiyya da kuma komawa kan gwamnatin fara hula. Rundunar sojin Myanmar Matmadaw na murkushe kungiyoyin 'yan bindiga a yammacin jihar China mai iyaka da India da Bangladesh musamman Kiristoci a cewar ƙungiyar kabila masu ɗauke da makamai shugabannin addinai da na al'umma da mazauna yankin. Kamar yadda gwamnatin mulkin soji ko majalisar gudanarwar jiha ke kaiwa fararen hula hari da gine-ginen addini a ƙoƙari da suke yi na fafutukar ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai. Mazauna yankin na ci gaba da firgici, kuma da yawa sun fice daga gidajensu. in ji malaman addini da shugabannin al'umma fiye da kashi casa'in na al'ummar jihar cin kiristoci ne tun a farkon watan oktoba ƙungiyar sac ke aika dakaru masu yawa zuwa cikin jihar ta cin ta yankunan magwai da sage da ke makwabtaka da su domin fatattaka ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai babbar ƙungiyar ita ce cin national front wanda aka kafa ta a shekarar 1988 saura kuwa waɗanda suka fito bayan juyin mulki na watan Fabrairu sun hada da rundunar tsaron ƙasar Cin, sojojin tsaron ƙasar Cin da kuma wasu rundunonin sojoji da ke yaƙi da gwamnatin mulkin soja. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye. To madalla Kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce an fara bincike game da kashe wani magidanci da iyalansa da wasu mutane suka yi a garin zangon aya da ke fama da matsalar sace-sacen 'yan bindiga. Bisa zargin baiwa 'yan bindiga bayanan sirri da al'umma suka ce sun gano yana yi. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. garin zangon ayan da ke karamar kumar gabu da yana cikin garuruwan da 'yan bindiga suka matsawa da kai hare-haren sace mutane kuma wasu daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka sako ne suka ce sun ga marigayi abdullahi muhammad gobrawa tare da 'yan bindigan wanda hakan ya sa aka kira shi nan take sai dai wasu 'yan garin zangon ayan da suka yi wa muryar amurka karin bayani sun ce bai amsa zargin kai tsaye ba amma ya ce ya amince dai yana aje makamai na 'yan bindigan idan sun ba shi ajiya inda wannan ne ya jawo aka kashe shi da shi da mai ɗakin shi binta abdullahi da kuma ɗan shi hassan abdullahi tuni dai gwamnatin jihar kaduna ta la'anci wannan mataki sannan ta sa a yi bincike in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel alwan jami'an tsaro sun sanar da gwamnati an samu matsala inda wasu suka ɗauki doka a hannuwarsu har aka kashe mutum uku akwai majidanci da matarsa da kuma ɗansa da zargin cewa sun haɗa baki da 'yan ah, fashin daji to har yanzu da muke wannan maganan ba a tabbatar da wannan zargin ba kuma gwamnatin jihar kaduna ta yi allah wadaren wannan abin da ya auku kuma an ba da umarni da cewa lallai lallai a zafafa bincike koma dai menene mutane ba su da hakki ba su da hurumi su ɗauke ran mutane akan wani zargi ai ba zama kara zube ake yi ba ko yanzu yanzu an kama wani ko wata akan wanda suka yi wani abu har yanzu ina muna nan muna sauraron su jami'an tsaro kuma da zaran mun ji daga gare su kuma din za ku ji daga gare mu da yawan lokuta dai mutane kan ɗauki doka a hannunsu ne saboda zargin jan kafa na mahukunta sai dai masani akan harkokin tsaro manju ya hayashin kwamirta ya ce wannan bai dace ba a gaskiya fi sabilillahi abu ne wanda yake akwai gyara a kai bai yiwuwa daga ana zargin mutum ko kuma koda an tabbatar ta bayyana ya yi irin wannan laifi da ake zargi ya aikata tunda komi lallacin abubuwa har yanzu muna da hukumomi kuma akwai dokoki da suka tanadi hukunci da ya kamata a yi wa mutum kamata ya a shi ga hukuma ya fuskanci shari'a ya zamanto an bibiya an tabbatar sai an yi hukunci yadda shari'a ta ce kuma musamman laifi wanda ya aikata laifi shi ya kamata a hukunta bai kamata wani nashi dan ya jibance shi a ce a ɗauko laifinsa a ɗaura mai har ya kasance shi ma abin ya shafe shi ba ita kuma gwamnati ta yi da gaske ta nuna da gaske akwai hukuma ta nuna akwai hukunci bai yiwuwa a kama mai laifi a ta jan kafa har sai shaida da aka tattara domin sa ta lallace daga karshe a zo a sako shi har yanzu bamu manta ba akwai wanda yake shi ma mai kama mutane garkuwa da su ne karbi kudin fansa wanda ake cewa Evans an kai kusan shekaru na yanzu ana shari'a sa a gwamnatin tarayya ma kenan kuma har zuwa yau ba a gama yanke hukunci a kai ba kaga wannan ya nuna kenan akwai jan kafa ta bangaren gwamnati ya kamata jama'a su kiyaye gwamnati ba ta kiyaye matsalar masu ba ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga da yana cikin abubuwan da gwamnati da kuma al'ummomi ke kokawa har ma wasu na ganin idan ba a yi maganin wannan matsala ba to matsalar sace mutane ma ba za ta kare ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. madalla a gaida isa lawal ikara da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ci gaba da zaman tattaunawa da shugaban Amurka Joe Biden akan babban tsarin tallafin tsaron lafiyar jama'a da tsare-tsaren kashe kuɗi. musamman waɗanda za a bari da kuma waɗanda za a cire da kuma hanyoyin biyan su. shugaban ya yi wata tattaunawa a fadar White House a daren jiya talata tare da Sanata Joe Machin na jihar West Virginia da Kristen Sinama na jihar Arizona, 'yan majalisar dokoki biyu masu sassaucin ra'ayi a cikin jam'iyyar Democrat ta Biden, waɗanda suka yi kakkausar suka ga yawancin shirinsa na farko na dala tiriliyan uku da ɗigo biyar na sake gina ƙasar. wanda zai samar da mafi girman fa'idojin gwamnati ga iyalai na Amurka cikin shekaru hamsin. 'Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Democrat a ƙarƙashin jagorancin Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts sun gabatar da wani shiri a safiyar jiya talata da ta gabatar zai sanya sabon tsari na biyan haraji mafi karanci ga kamfanoni tare da sabon harajin biliyoyin kuɗi da zai sanya haraji kan mutane da suka mallaki akalla dala biliyan ɗaya a cikin ƙaddarorinsu ko kuma waɗanda ke karɓar dala miliyan ɗari a matsayin kudaden shiga na tsawon shekaru uku a jere. Ƙungiyar IS Russian Afghanistan da kuma al qaeda za su iya kasancewa a cikin shiri domin kaddamar da hare-hare kan Amurka da kasashen yammaci da wuri fiye da yadda ake tunani a baya-bayan nan bayan ficewar Amurka daga Afghanistan. Babban jami'i na uku na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ya shaidawa 'yan majalisun dokoki a jiya talata cewar sabbin bayanan sirri sun nuna cewar ƙungiyar IS crosan wacce aka fi sani da ISIS ke tana kan hanya mafi sauri don sake farfadowa da harharanta a waje duk da cewar 'yan ta'addar alka'ida ma ba a bar su a baya ba. Dukkanin alka'ida da ISK suna da niyyar gudanar da ayyukan kai hare-hare a waje, in ji mukaddashin sakataren ma'aikatar tsaro Colin Carl yayin da yake ba da shaida a gaban kwamitin tsaro na majalisar dattawa. Mun lura cewar IS ta samu karfin yin hakan tun a tsakanin watanni shida zuwa goma sha biyu, in ji Carl. Alka'ida za ta ɗau shekara ɗaya ko biyu don sake kafa wannan damar. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, ma'aikatar haraji ta ƙasa ta ƙaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a musamman ma 'yan kasuwa game da alfanun wani sabon tsarin biyan kuɗin haraji da za a fara zartarwa a watan janairun shekarar 2022 da nufin dakile yunkurin masu kewayewa hanyoyin biyan haraji. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai. Sabon tsarin wanda ake kira facture certifié wani mataki ne da ke hangen zamanantar da hanyoyin biyan harajin TVA wanda ta hanyar amfani da wata na'ura za a tantance adadin kudaden harajin da ya kamata 'yan kasuwa su biya. tare da la'akari da takardar shaidar siye ko sayar da kaya a ci gaba da ɗaukan matakan toshe hanyoyin cuwa-cuwar haraji kamar yadda jami'in kula da sashen waye kan al'umma a ma'aikatar dje hassan kalla ya bayyana a wani taron manema labarai su 'yan kasuwa in ka kaya shigowa da su cikin ƙasa ana sa ka biya wannan harajin amma in zara in ka zo kuma ka sida misali na sai siyo kaya na biya jika ɗari in na zo na saida wata uku ne zuwa wata uku ko wata zuwa wata ne in lokacin zubi ya sai a ce to bar a zuwa yi lissahi jika ɗari na biya wurin shigo da kayan ni kuma na sai da jika ɗari biyu sai in rike jika ɗari ta sai in zuba ma gwamnati jika ɗari to mahi yawa sai a rike gaba ɗaya ma kuɗin daka ko kuma ma a zo a nemo takarda ta sigo da kayan wadda ba na kirki ba ta jabbu a ce ai ga wasu jika ɗarin sabbi kuma na shigo kaya da su kenan duka biyan rikiya zan yi. To ko ne rukunin 'yan kasuwa ne sabon tsarin zai shafa? Har ila yau ga Hassan Kalla. A tsarinmu nif ko kuma in ce lamba wadda ma'aikatar lanho zata baka ita ce shaida kana kasuwa. Lasin kasuwanci akwai P, akwai S, akwai R. Masu nif P su ne wanda karhin kasuwancinsu ya kai da dala ɗaya zuwa miliyan ɗari a shekara wannan su ne nufi su musu ciki amma daga miliyan ɗarin nan da an haura da dala kana cikin tsarin kun ga kenan kankana yan kasuwa mahi yawa bisu cikin tsarin akwai wanda bisu da manifikin kana da shago ko kana zuwa kasuwa kana saide ka wanda ake cema sector informal su ma bisu cikin wannan tahiya sai dai tuni yan kasuwa suka fara ɗari-ɗari da wannan mataki domin a cewar shugaban kungiyar yan kasuwa alhaji sama'ila hatimu mai aya akwai alamar abin na iya shafar tafiyar kasuwanci mu ba mun kima biya jangali ba ne ba mun kima a ɗauki waɗannan kuɗi na bagare mu waɗanda aka faɗi bisa ga fatar certificate amma mun yi proposition muka ce tunda. da suna son kuɗin nan a ɗauke su cikin kwardon kin duwan ma'ana duk kayan da mutum ya kawo in na miliyar dubu ka kawo bayan ka biya duwa da duwa a ƙara maka wa'annan kuɗi a lisa fa baki ɗaya a zuba mu gwamnati mun yarda. a washe garin bayyanar labarin shirin shimfiɗa wannan tsari na facture certifiye shugabannin 'yan kasuwa sun yi wata ganawa da shugaban kasa muhammad bazum wanne ya umarci ministan kuɗi ya tantauna da waɗanda abin ya shafa don samo bakin zare dubban miliyon sefa ne ke sulalewa hanyoyin biyan haraji a a kowace shekara a nan Nijar. Mafarin bullo da wannan tsari na zuba ido akan hada-hadar 'yan kasuwa, ko da yake ana ganin za ta yi wasu 'yan kasuwa su fake da sabon tsarin don tsawwala farashin kayayyakin masarufi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman mana barma da wannan rahota. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro mu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da jin bayanin masanin tarihi Muhammad Ai Usman kan yankin Arewa inda shirin da ya gabata ya ɗauko mana bayanan daular Usmaniya. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban tsiya. farkon wato mas'uliya da ta rataya shi ne nemi ilimi sannan kuma ilimin manzo Allah sallallahu alaihi bai kawo ya ce ga bayan ilimin addini shine ilimin fiqh to akwai kuma ilimi na zaman duniya shi yasa kaga lokacin da aka yi badar kamar ne sami ma'anan mas'uliya nauyin da ya rataya a wuyan mutum shine mas'uliya saboda haka shi yasa kaga a badar bayan an yi badar aka kama asral quraish wato aka farauce wasu mutane daga quraish manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya iya rubutu da karatu a tafi da shi Madina a ware yaran 'ya'yan sahabbai guda goma idan ya karantar da su suka iya rubutu da karatu a sake shi ya ta ya koma cikin yan uwansa an kuma ya musulunta shi kenan wannan shi ne muhimmancin ilimi saboda haka a nan ga jahilci ya kai ana cewa ka aka yara makarantar boko in ka tuna lokacin da bature ya zo an yi matukar mu'arada wato an yi an sama boko karan tsana a wancan lokaci amma ba su yi laifi ba saboda ba za ka zo ka ga mutane da suke tsoron Allah a wannan lokaci suke mutunta junan su suke da cikakkiyar al'ada da addini da ilimi da rubutu da karatu ba abin da bature zai zo ya sannan ya zo da gajeren wando ya sha taba ya fitsari a tsaye sannan a ce wai su dauki yayan su shi ba mutane da yawa suna ganin kamar an yi kusuri ba kuskure bane kamar a yanzu ne a halin da yan boko haram suka yi kaurin suna suna kashe mutane da sauransu kawai dan an ji yan boko haram suna fasa banki kana so dan kai kuɗi sai a ce ka dauki dan ka kai wa yan boko haram kaga ba zai yiwu ba to kamar haka bature ya zo arewacin najeriya kuma saboda nasara da makircinsa a wannan lokacin idan ya tashi zai zo a dauki 'ya'yan da za a sa su a boko sai ana cikin an tara yaran gari sai ya kunna taba sai je fitsari a tsaye saboda haka sai a watsi a sai kowa ya dinga daukar dan sai yana kaiwa makaranta yana boyewa to sai aka wayi gari wannan lokacin da gangan su yin haka ne ko kuma al'ada su eh da gangan suka yi saboda me saboda ba yadda za a yi ka rusa kowace irin al'umma sai ka dauko ƴaƴan da ba su da tushe saboda haka sai aka dauko yawancin ƴaƴan da suka tafi daga ƴaƴan sarakuna sai ƴaƴan da kusan ake ganin a lokacin ba su da gata waɗannan su ne suka taru aka kawo shi sa ko da aka zo wato mas'uliya wato nauyin shugabancin yara ta a kansu dama ba su da wani abu na gado ko kuma na suka ko wani wata gogewa ko wani abu da yake da dosa ne daga inda suka fito na haka sai suka yi walaka walaka shi yasa kaga shugabanci arewacin Najeriya ya lalace a matakai daban-daban kuma a farko ai su wani ne suka dauka su wani sun yi kokari su gyara wannan abin amma Allah bai musu tsohon kwana ba juyin mulkin farko ya kawo su gawan suka iya kokarin su daga ba kuma abu ya zama illa masha Allah shi yasa yau aka wayi gari kaga 'yan siyasa a arewacin Najeriya mutanen suna mutuwa da yunwa babu wuta babu ruwa mutane suna cikin babu ilimi mutum zai dinga daukan private jet da ne daga naira miliyan uku da rabi ya fara zuwa miliyan bakwai yana yawo a kasan nan ko ba ko ina zai je ba daurin aure zai je mai imani ba zai maka haka ba wanda yake da asali ba zai maka haka ba wanda ya samu cikakken tarbiyya a gidansu ba zai maka haka ba domin ai rashi ba abin kunya bane duk gidan da ka sani komun dukiyarsu akwai talaka a su so talauci ba aibi bane Allah yana dora wanda ya ga dama talauci ya kuma wadata wanda ya ga dama amma wanda shugaba da ya san hakikanin me ake kira shugabanci ba zai iya yin abin da 'yan siyasa yanzu suke a arewacin Najeriya. Kuma wannan ya nuna tarurrukan da 'yan siyasa ke zuwa na daurin aure da ake ɗauka kara ce ga wani babban mutum a kowace jiha a yi baki sosai ba daidai bane kenan? A'a ma Nasiru ba wai ba daidai bane zuwa tarurruka ko kuma zumunci wannan abu ne shar'antacce abu ne da Allah ya halatta shi abu ne da abin da ake amma abin da zaka duba shine ai ba dan Allah ake taron ba dan duniya ne aka ce fa kullu alaqatin la fillahi fa akhiruha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk alakar da aka gina ta ba dan Allah ba to karshen ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za a wanye lafiya ba ka kalle su koda a talabijin kyalli za ga suna yi kamar angwaye ana kashe mutanensu ana ƙona su muna da 'yan gudun hijira sun fi mutum miliyan uku a yanzu magan da ake a ƙaramar ƙididdiga amma za ka ga abubuwan da su aikinsu bai fassara cewa suna tausayin mutanensu ko kuma suna ƙaunar mutanensu ko kuma suna da wani shiri na su fidda mutanensu daga cikin ƙangin da suke ciki. Shirin Arewa a yau kuke sauraro daga nan muryar Amurka. Yanzu ga bayanan fashin baki na dattijon Arewa Alhaji Hussaini Gariko. Dalili shine talakawan sun kasa ganewa rami ko kuma halakar da suke fadawa kullum babu wasu mutane da suke zuwa su zauna su gaya wa talaka gaskiya ko kuma talakawan su shaurare su su gaya musu gaskiyar da ya kamata a yi a'a kullum abin da suke kan talakan kowa in yi yunkuri ce kuɗi kowa in ce kuɗi to an yi an baka naira dubu daya ko ɗari biyar kayi zabe sannan an zo ana binka ana tare ka a jeji ana kama ka ana zuwa ana daure ka ana cewa ka je ka biya kuɗin fansa to wannan ta'annakin idan talakawa ba su yi hankali ba to za su kwata-kwata za a dada shugaban da za su yi kishin su dalili saboda su ma ba san kishin kansu ba misali a halin da ake ciki yanzu waɗanda suke mulkin nan yanzu su ne za su sake yunkura su tara kuɗi su koma su za su je su dawo duk matsalar da ke faruwa a ƙasar nan babu wanda ya damu da ita babu wanda yake kallanta babu wanda ya san yadda za a yi a gyara so idan aka tashi zuwa yanzu wata jama'iyyar ta fito sai a dinka ce mata ai wannan ba kuɗi wannan ba kuɗi to kuma da za su gane cewar mutum zai zo da kuɗinsa a karɓe kuɗin a zo a zaɓi wanda zai kwatanta gaskiya nake kallon da su masu ba da kuɗin mara sun shiga taitayin su to amma ba su yadda ba talakawan sun yarda a basu naira ɗari biyar in an zo a cuce su naira miliyan ɗari sun yarda da wannan amma in sun zo kana zance kallon aljihunka suke ka basu kuɗi demokuraɗiyya ana so a bar mutane a zaɓo su daga gidansu na ƙasa su zo su kyautata wa mutanen da suka zaɓe su to yanzu babu kuma akwai mutane suna na a kwance lef sun tara su sun ɓoye jira suke a ce kara a fito sai su ɗauki makaman nan na kudin na sai su daddoke mutane sai su kwato ƙuri'a sai a zo a zaɓe su ko masu kwance su sauran jama'a kuma su dinga kuka suna ce sun yi kuskure ko kuma sun yi kuskure ko kuma sun zaɓa abin da bai taimake su ba ina kira ga jama'ar kasan nan da talakawan kasan nan su kallaci wannan bayanin domin kada ya zama kada kuskure ya zama wata dama da za ta sa talakawa su fada cikin halin haulayi kuma ina tsoro kada a kai fushin talaka idan talaka ya fusata to fa abu ya lalace dalili da yasa nake ce abu ya lalace yanzu duk abun nan da ake a a kashe wannan gobe a kashe mai madafun iko a kashe talaka a kashe wannan to ran da talaka ya ce to shi ma fa ana kashe mutane ba a yi komai ba amma ana kwace masa zabe zai zuba ido kallata a kwace masa zaɓe yana je yana gani ba zai yiwu ba to in bai yiwu ba kuwa to maganar zaman lafiya ba za su samu ba shugabanni wanda suka san girman Allah suka yarda da Allah za su yi adalci ya kamata su kallaci wannan kasar tamu wannan kasar tamu fa yanzu abin da take nema kyakkyawan tallafi take nema bakaniki wanda ya iya gyaran inji wanda ya iya gyaran taya wanda ya iya walda karfan suka rurrushe su take nema mu ɗauka yanzu duk ƙasan nan yanzu wanda muka dogara cewar muka sashi a gaba za mu zo a yi zaɓe mu samu ah, mahuta mai kyau Shi ne shugaban kasa ne yanzu kowa ya yarda mun yi imani in ka taba muka ce a lokacin bahar zai mulki irin wannan abin ya faru za mu shakka sai mu ce in ka taba ma sai mu rigima da kai in da ta so ma sai mu je in dokuwa ne a ta dokuwa da mu to amma Allah cikin ikonsa Allah mai jarrabar bayansa ne shi na farko dai ko mu ya jarraba a ko kuma shi ya jarraba mai mulkin kuma waɗanda suke yan ba na iya sun kame gurinsa dab duk wahalar da ka sha a kansa ba za ka samu dama ka gan shi ba saboda kar ka zo ka bayar da wata shawara za ta amfana amma duk wani abun barnar take faruwa in an zauna an ba da shawara in an shawara an yi aiki da ita wallahi za a samu mafita akan wannan abubuwan domin mun tattara mun koma tsaro mun tattara mun bar Allah mun ce wani ne zai tsare mana ba mu za mu roki Allah ya tsare mana ba masu sauraro lokaci ya mana halinsa sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dora a madadin muryar amurka ni na sura da mayar hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba ɗaya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon Yahaya Danna Azare da na Mairo Umar Makera tare da Umar Abubakar Odoji Azare waɗanda suka ce salam BOA Hausa. Allah ya sa kaddamar da kuɗin inera da shugaba Buhari na Najeriya ya yi. Hakan ya zama sulla karuwar darajar kuɗin ƙasar. Sai kuma sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura wanda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. daukacin al'ummar najeriya muna wa shugaban muhammadu buhari fatan alheri a tafiyar da yi zuwa ƙasar saudiya don halartar taron sanya hannun jari allah mai mana da shugaba buhari gida najeriya lafiya sai kuma sakon aminu adamu malamadori da rabiu da kodunari da umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa waɗanda suka ce assalamu alaikum murya amurka Hakika muna maraba da wannan sabuwar fasaha ta inera da babban bankin kasanmu na Najeriya ya samar. Da fatan za su ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen kare masu amfani da ita daga 'yan damfara ta yanar gizo. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa ta zama silar haɓaka tattalin arzikin ƙasarmu da ma rage hauhawar kayan masarufi. Sai kuma saƙon Mahmud Saliu ƙauren na da Zamfara. Wanda ya ce magana gaskiya ƙauyuka da dama a jami'a ta Zamfara sun watse. garuruwan da basu watse ba al'ummominsu sun daina kwana a ciki sai dai su je wasu garuruwan da ke kusa da su idan safiya ta waye su koma akwai bukatar gwamnatin jihar ta sa a buɗe layukan sadarwa da ta rufe a ƙananan hukumomi goma sha uku kasancewar hakan yakan baiwa 'yan bindigar damar cin karansu babu babbaka ba tare da an kai wa al'ummomin yankunan ɗauki ba to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice cewar jiran Abdul Fattah Burhan wanda ya jagoranci juyin mulki da aka yi a Sudan a wannan makon ya sha alwashin mai da kasar ga zababbiyar gwamnati. Ya fara yin fice ne a shekarar 2019 lokacin da shi da wasu janar-janar na sojoji suka hamɓarar da gwamnatin Umar Albashir da ya dade yana mulkin kasar sakamakon matsin lamba da dimbin zanga-zanga da aka yi. rundunar sojin Myanmar Tadmawad na murkushe kungiyoyin 'yan bindiga a yammacin jihar Chin mai iyaka da India da Bangladesh musamman Kiristoci a cewar kungiyar ƙabilu masu ɗauke da makamai shugabannin addinai da kuma na al'umma mazauna yankin. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ci gaba da zaman tattaunawa da shugaban Amurka Joe Biden a kan babban tsarin tallafin tsaron lafiyar jama'a da tsare-tsaren kashe kuɗi musamman waɗanda za a bari da kuma waɗanda za a cire. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.